Ba, ya kamata fa tun da yau ba gurin ba ba yuna ba. Mata yi zoji wani ɗan jabal ɗin nan ko ike ni ma zo. Ya kamata fa ni gurin masu yi. Kwana ka ce akwai kuske. yi gare sa nan shigowa. Na area gwara wani ne zama zama. yamma. Ba su da mutunci. Wallahi. Ba su da kirki. An bara ku dai. yi abin jikon kuma kuma kuna ta kaba. Waya muke so. A'a. zaɓo mana mai wannan dai zaɓo mana ah, ni da gwamma kai gwamma malamai sai kuka zo yi koko ah, zo yi mana aran ma kai ka daina haɗa mu da malamai kalmar malam fa girma gare ka ko ka mun yi da maza ne kai kiyar yarinya da girgagga a siye muka zo yi ya muka zo yi yanzu a siyan mana a siyan mana amma idan ka dauko wannan gomman wannan ka dauko waya mai kyau na yi ajo na samu kuɗi na dim wannan faske wani can wannan wannan fa mai tsada ce za ku nawa take faɗi kudinta ko nawa ne za mu karkace mu zare mu fike bayar wannan wannan dubu an dubu talatin da biyar nawa dubu talatin da nawa kai dan gari faɗi gaskiya ba ba ce muka kai za mu siya ba ni ana fi aka faɗa kuka ce sai wani wannan na ga alamun samu ba ai da kamar yadda amfani da kai mu bar kasuwar nan kitso kasuwar nan babo wannan gare ta ki ciro mana an kina sanya gara yanzu guda ɗaya za ku kai me na ga ya ba komai ya ba ba komai ba mu kudi da ba ka ajiya kin yi ba na ne Yau na kai kwa Allah bata nono a kirjin budurwa. La ilaha illallah. Ya kai bata ya tsaya bata ba. Wai Allah kuna gani abin da yake ba ba. ne ba ba a kasuwa zirai. Zirai gudu a wajen. Mafkin Ba shi ne ba ba. Ba shi ba.